وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a cikin wannan yammaci na daren juma'a ranar alhamis kenan wanda yau watan rabi'in al'akhir yana da kwana 20 a 1440 hijiriya kuma 27 ga watan 12,2018 a wannan unguwa mai albarka ta zage a cikin garin kano allah a eh, unguwar sharifai afuwan makwabtan zage a cikin garin kano allah bani wata ala cikin ikonta ya haɗa mu a bisa wannan munasaba ta aure wanda za mu gabatar da darasi aikace akan matashiyar da aka gaya mana cewa haƙiƙan ƙaunar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to a ƙauna da so kalmomi ne guda biyu wayanda suke da alaƙa da juna wanda wani lokacin ƙoƙarin raba tsakaninsu ƙoƙarin raba tsakaninsu kan iya haifar da matsala ƙoƙarin raba tsakanin so da ƙauna kan iya janyo matsala idan aka ce za a yi ƙoƙarin raba tsakanin so da ƙauna wani lokacin sai a da kirkin ta mutum wanda yake wasu sun ce so shi ne abu da ke shiga musu a matakin farko yayin da idan ya girma sai zama ƙauna wasu kuma suna cewa an ce ƙauna dai ana nufin so kamar sai an fita wata hanyar ne a yi bayanin sa to da kuma ƙaunar dukkan su malamai ba sa iya ba da takamaiman abin da ake nufi da shi ana cikin kalmomin da sai a faɗa alamar su amma su ba a san me su ba yasa aka tambaye ka me su amsar shi ne su domin babu wata kalma da za ta ba da ma'anar su ne in ba su ba kawai idan za ka faɗa abin da yake faruwa in san ya faru shi ka wani fito alhubbu harbani ha'un ba'daha ba'u يذوب عند معاليم الأحباء دمهاء سيباء idan biyun nan suka haɗu da ha'un da ba'un suna ba da wani abu wanda masu yin abu suna narkewa a cikin ma'anar abu yasa sun ce cewa in kana so ka san ne so ka tambayi wanda yake yin sa لا يعرف الشوق إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها بعض يسمي الشوق لسوية في وجهك بوغية لسوية بعض ما وجه يسمي ميني مراريد ما ذاجنسو في وجه عبد يداجيش